Karfe biyar da minti talatin a nan ya Yamai, yau talata 17 ga watan Disambar na tara Sashen Hausa na Studio Kalangu su gabatar da labarai. Masu sauraro na shi nake muku lalle marhabin a cikin wannan shiri. a cikin shirin za ku cewa a jamhuriyar tsakiyar afirka hukumar sadarwa ta dakatar da shirye-shiryen rediyo inda ke luka mai samun tallafi daga fondasan irondel a jiya har na tsawon kwanaki goma sha biyar za ku shi dalili ta bakin shugabar gidan rediyon a cikin wannan shiri tubabin 'yan boko haram da suka fito daga cibiyar horon ayyukan hannu ta gudumariya a jihar difa a makon da ya gabata har yanzu ba su samu iyalai masu karɓar su ba dakunan fashi na asibitin aihuwa na maternity gazobi ta yamai ba su isa wato ga awartar da jama'a akan wannan bukata karin bayani a cikin rahoton musamman a na wannan shiri a jamhuriyar tsakiyar afirka hukumar kula da sadarwa ta dakatar da shirye-shiryen gidan rediyon luka da ke samun tallafi daga foundation irondel wannan kuwa na tsawon kwanaki goma sha biyar kin biyan dukkan kudaden haraji da gidan rediyon bai yi ba shi ne musabbabin wannan mataki sai dai magabatan gidan rediyon sun ce matakin ya saba wa doka sylvie panika daraktar gidan rediyon na indikeluka ta muna karin bayani ta wayar tarho Emetar guda ɗaya muke aiki da shi wanda yake bangi da muke biyan miliyan biyu na sefa kowace shekara. Na wannan shekarar na tara mun samu takardar biyan miliyan goma sha hudu mun aika wa hukumar sadarwa wasiƙa cewa da mita guda muke aiki ita ce mita ɗari da ɗigo da tara kuma ita kince muke aiki da ita a ko ina Shirye-shiryen emetar kin da ke bangi kaɗai ne yake aiki wanda ke aiki cikin jihohi emetar ne masu yaɗa shirye-shirye da ake yi tun daga tushe. Hukumar sadarwa ta ce a'a muddin ana sauraron rediyo a cikin gari ya kamata rediyon ya biya miliyan biyu kamar na nan bangi. Mun bayyana musu cewa dokar fa a karar take ca ta yi kawai a biya mitar. Biyan mita bakwai baya da hujja. Jiya ranar Litinin wajen karfe ɗaya na marece a hukumar sadarwa suka cire mu mun kai al'amarin kotu yanzu haka muna shira. 'yan jarida tara aka kashe a shekarar 2019 yayin da lamarin ya yi kasa da kashi 44 cikin 100 idan aka kwatanta da shekarar da ta gabata 'yan jaridar 389 ne ke tsare yanzu haka yayin da aka yi garkuwa da hamsin 57 wannan shine sakamakon rahoton shekara-shekara kan galazawa 'yan jarida a cikin duniya da kungiyar reporter san frontier ta tanada inda ya da cewa ba taɓa samun adadin 'yan jarida da aka kashe da ya yi ƙasa ba kamar haka tun shekaru 16 da suka gabata. Sakatare janar na ƙungiyar RSF Christopher Deluar ya bayyana cewa ana yawaita kashe 'yan jarida da gangan a kan aikinsu a ƙasashen demokradiyya. a jihar Defa mako guda bayan fitar tubabin 'yan Boko Haram su 125 daga cibiyar horo ta gudumariya har yanzu al'ummomi ba su ce wani abu ba a game da karɓarsu. fargaba da kuma kasancewar ba su manta da abubuwan da suka wakana a baya ba shine ke dalilan haka lawan bukar ya haɗa mana rahoto ga kuma fasarar rahoton nasa Mako guda bayan biki da tabbatar da fitowar tsoffin mayakan Boko Haram 125 daga sansanin horon aiki na gudumariya birnin Difa zai karbi 51 daga cikin waɗannan mutane, amma har yanzu matsala na kasancewa cikin rudani ganin kyan amincewa wasu iyalai na karɓar su. Bukar Kolo mataimakin magajin garin birnin Difa. Mafi yawa sun fi son su tsaya a Difa, sun zaɓi mutanen su, su ma ba su lambobin wayar da za su kira, yalan da za su karɓe su. kowa ya yi ƙoƙarinsa wasu su amince wasu ba su amince ba su karbi wayar a gaskiya akwai shakku ko watakila don ba su san wanda ya kira su ne ba ballantana a cikin wannan yanayi na tsaro a cewar Sofian Ben Ashur wakilin sharfar Common Ground a Sahel ɗaya daga cikin ayyukan da ke rakiyar wannan shiri shine hukumomi da sarakunan gargajiya ya kamata su faddakar da iyalai masu karbar domin su amince da waɗannan mutane da suka tuba. wakilan al'umma suna aiki na biya sau da kafa na dafawa yaran wanda shi ma wani abu ne saboda idan aka laƙa yara a cikin al'umma a tabbatar da karatunsu da kuma tallafa musu gaskiya ne ana iya saka su a cikin al'umma amma a ba su taimako don ganin cewa harkokinsu suna tafiya a hali yanzu wani tsayin gwamin jaki ne a garin difa kafin a cokan iyalan da za su karɓar su A cikin daren Juma'a zuwa wayewar Asabar mutane goma sha biyu ɗauke da makamai sun yi kokarin sace dabbobi da adadin su ya kai akalla ɗari ɗaya a garin kamar matso da ke karamar hukumar wato karkarar Gabi a jihar Maradi. Sai dai yunkurin nasu ya ci tura bayan da jama'an tsaro suka iso wurin. Yayin da suke tserewa bata garin sun yi harbi kan yara uku yayin da ɗai ya rasa ransa. Magashin garin Gabi kane dan malam ya yi wa Muhammad Maman karin bayani ta wayar tarho. Mutane goma sha biyu ne bisa motuna suka zo a garin Kamal Matso. Sun yi ƙoƙarin satar dabbobi ne sai jami'an tsaro suka dira musu tare da duka al'ummar garin da kewaye, inda an samu dabbobin kuma an kori maharan. Sun zo ne da manyan bindigogi sun yi ta harbi har ma sun jima waɗansu mutane uku wasu suna asibiti. Ba su tafi da dabbobin ba. Al'umma abin ya ishe su ne har suka fara mayar da martani. Riyazi. Malaman makaranta tare da ɗalibai na Yamai sun gudanar da adoi yau a babban masallacin Juma'a domin sojojin da suka rasa rayukansu a harin goma ga watan Desambar a Inates. Yahaya Suleiman shugaban haɗin gwiwar ƙungiyoyin malaman makaranta na sakandare ya bayyana cewa waɗannan sojoji mutane ne da kishin ƙasa ke cikin zukatansu. Mun shirya wannan sallolin ne saboda fatan Allah ya ji kan zaratan dakarun sojojinmu da suka rasa rayukansu a fagen daga goma ga watan Disamba, biyo bayan wani Iftila'i da ya abuka musu a Inates. Muka ga ya dace a matsayin mu na shugabanni da kuma shugabannin ƙungiyoyin malamai, ba za mu yi ƙasa a gwiwa ba. Salloli suna daga cikin mafita akan duka waɗansu Iftila'i, don haka ne muka ga ya dace mu zaɓi yin salloli ga waɗansu waɗannan sojojin da suka riga mu gidan gaskiya abin da Allah ya nufa bayan da za a iya kauce shi haka Allah ya so ya kamata 'yan ƙasa ga baki ɗaya su yi addu'o'i Allah ya karɓi waɗannan dakarunmu da rahama a cikin aljannarsa uku ga watan janvier na 2020 ita ce sabuwar ranar da aka tsaida domin gudanar da taro tsakanin shugaban kasar Faransa da shugabannin kasashen Jason Sahel domin su fayyace matsayinsu kan kasancewar rundunar sojojin Faransa ta Barkan a yankin Sahel, in ji wata sanarwar Elise jiya Litinin. Wannan taron zai kuma bada damar girka shirin kawo tallafi na ƙasa da kasa ga kasashen Sahel a cewar sanarwar. A shekarar 1958 ne kasar Nijar ta zama jamhuriya wato shekaru biyu kafin samun 'yancin kai. A gobe 18 ga watan Desambar kasar ke shagulgulan cikar shekaru 61 da zama jamhuriya a garin Tilibiri. To kuma yasa Faransa ta ayyana Nijar jamhuriya kafin ta samu 'yancin kanta? Masanin dokokin tsarin mulki Dr. Maina Karte ya yi wa Musa Hassan ƙarin bayani. Kafin 'yan mulkin mallaka na Faransa su ce su ne wannan ƙasa ana ikonta a tsawon rabin karni ta ruguje da kanta 'yan Nijar na zaben wakilansu akwai kundin tsarin mulki na shekarar 1959 amma a cikin tsarin gamayyar ƙasashe mallakar Faransa a bangaren Nijar akwai wani zaren wakilan yanki 'yan Nijar suna zaben diptoci na yankin haka kuma akwai diptoci a majalisar Faransa kenan kasa na ɗora nauyi ga wakilansu don su je su yi aiki ko da 'yan mulkin mallaka suna sa ido sosai kamar wani naɗi ne kamar ana cikin wata jamhuriya kafin samun 'yanci ko da da cewa ita jamhuriyar kanta da aka aiwatar da ita a shekarar 1958 ganin samun 'yanci wanda babu tantama idan ba su yi shi ba a shekarar 1960 wasu kasashe mallakar faransa za su yi koyi da misalin algeria da ta ɗauki makamai shekaru shida kafin hakan domin su ce ba su yarda ba da wannan matsala. a shi ne aka da salar farko ta masunta ko masu kamun kifi a garin tilibiri ministan muhalli ya bayyana cewa tsara wannan salar ta wa jaba saboda tasirin da canjin yanayi ke da shi a kan rayuwar dubannin masuntan jibbo banya shugaban kungiyar mazauna karkara ya yi wa abdullahi mahmudu karin bayani Dubaye da dubaye ne na iyalai suke rayuwa da kamun kifi, kenan waɗannan iyalai kalubalen sauyin yanayi ya sanya rayuwarsu taɓarɓarewa. Mun ce tare da ma'aikatar muhalli muna iya shirya wani yini na masu kamun kifi inda za mu nazari ta fuskar ƙalubale da damammaki haka kuma da abin da za a yi a gaba domin wannan bangare ya dawwama. Shine ya tura mu kafa wannan rana kuma rana ce da muke son mu rika bikinta a kowace shekara a cikin ɗaya daga cikin yankunan yankunan Nijar. Tunanin farko shine na bada kari ga sallolin ƙasa. Bincike ya nuna kullum fareti ne kullum bada lambobin yabo ne. Mun ce tunda sallar ƙasa ce kuma al'ummar karkara tana da kashi 80 cikin 100. Me yasa ba a kafa wani hili inda makiyaya manoma masu kamun kifi za su zo da fifi domin su nuna abin da suke yi da kuma matsalolin da suke cin karo da su. An kaddamar da wani shirin aikin noman rani a kan babban titin da ake kira Boulevard da Niman a ran biyar ga watan Desambra. Shirin da hukumomin birnin Yamai ne suka bulo da shi suka kuma mika shi ga hannuwan wato gunguna biyar na matan unguwanni biyar na, Yamaikin. Zainabu Haliru, shugabar gungun mata na Waibarai Mazada na unguwar North ta yi wa Zainabu Abdu ƙarin haske. Batuma da filin nan da an ka bamu don mu na mata domin mu zo mu yi aikin rani ne saboda shine mun ka yi unguwanni biyar kamar su nor feso na dan zama da nor lazare da bani zumbudo da kuma site da fite mu kungiyoyin ga na mata mun san junanmu za mu taru mu yi aiki domin muna gane ma juna don mu kawo ki gaban ƙasa a yanzu dai mun fara wanga aiki ba za mu iya cewa ga abin da za mu sayar ko za mu ci ba amma dai muna so mu gyara wurin nan mu ci mu sha mu samu al albarkacin shi a gaskiya dai albarkacin shi shi muke so sosai irga te irgan wano irgan nera irga ba umfano da irga ba a umfano marala yanzu kuma sai rahoton namu na musamman akalla mata ashirin ne ake wa fashi wajen aihuwa kowace rana a babbar asibitin aihuwa maternity gazobi da ke yamai a cewar dr idrisa amadu shugaban sashen kula da aihuwa na asibitin Sashen na karɓar mata daga hindu su Tilibiri da Yamai da ke fuskantar matsalar aihuwa. Sai dai rashin isassun dakunan fashin ya tilasta mayar da wani bangare na wannan aiki a wasu asibitin aihuwar ga karin bayani. Ta zaɓi ko ta hanyar bukata mata da yawa kan zaɓi da a yi musu fashi. Don magance wannan babbar bukatar an shirya wasu ayyuka a wasu asibitin haifuwa. Dr. Idrisa Amadu babban likitan asibitin mata na Isaka Gazobi na Nyamai ya ba da ƙarin bayani. Wannan sashe musamman na mata ne da aka ma fashi da kuma suke bukatar wani lokacin hutu a nan maternity kafin su je gidajen su haka kuma matan da suka zubar da jini bayan sun haihu. Ko ana iya samun adadin mata a rana ko a wata da ke ce mana akwai mata da dama da ke haifuwa ta hanyar fashi Gaskiya ne akwai wannan jita-jita a gari amma kuma ku sani isa ka ga zubi matanite ce ta misali wato ta farko a Nijar ma'ana mutane da ke da matsala wajen haihuwa wannan gidan haihuwa yana karɓar matan da ke da matsala wajen haihuwa na yamai da na doso waɗannan mata sun yi ƙoƙarin yin nakuda a wasu matanite na unguwanni da ba su iya haihuwa su ne ake turowa musamman ma a nan eh, yawanci shi ke sa mutane suna ganin ana yawan fashi. To a rana mata nawa kuke yi wa fashi Matsakaici ana ma mata goma hoshi a kowace rana yana kai ishirin kuma duk da yinan da ake yin hoshin goma sha biyar ko ishirin da safe ana iya zama da mata goma ishirin da suke jiran hoshi lamarin da ke kai mu ga yin rangadin tiyata inda ake da ɗakin hoshi misalin matante wai mun rika shirya fita domin yin fashi ga waɗanda ke jira ganin a nan ɗakin hoshin babu dama babu wuri kuna ganin yadda muke shan aiki. kun matsu dalilin yawan kun zana jihohi uku ko akwai karamcin ɗakin fashi Ku sani matante Isaka Gazobi an kafa ta ne tun lokacin mulkin mallaka ba a faɗaɗa ta ba a farko ɗakin fashi biyu ne har yanzu su ne ko da akwai mata goma da suke jiran aiki waɗannan blok ɗin ne kawai yawanci akwai matan da ake yi ma fashi kuma ba su iya fitowa daga ɗakin fashin kuna gani dole yi aiki da blok guda kuma ƙarfin jinya wajen kai waɗannan da aka ma fashi zuwa wurare na ciki takaitatu ne. marila masu sauraro ƙarshen shirin namu kenan na yau sai an barku da Habibu Garba dauke da labarai da harshen zauramanci. A yi saurare lahiya. Studio Adifa. Tare da Alternative FM lamba gomiya tar da tara da ɗigo hudu a Zandayar. Tare da gaskiya FM lamba tamanin da tara da ɗigo biyar a Maraɗi. Tare da Sarauniya FM lamba ɗari da biyu da ɗigo ɗaya a Kyota. Tare da Banfere Fuma lamba tasa'in da tara. Studio